Tessalonikawa ta biyu Sura ta uku Daga ƙarshe kuma ’yan uwa, ku yi mana addu'a, maganar Ubangiji ta yi saurin yaɗuwa, ta sami ɗaukaka kamar yadda ta samu a gare ku, a kuma cece mu daga fanɗararrun mutane mugaye, don ba duka ne suke da bangaskiya ba, amma Ubangiji mai alkawari ne, zai kuwa kafa ku ya tsare ku daga mugun nan, mun kuma amince da ku a game da Ubangiji. cewa kuna bin umarnin da muka yi muku, za ku kuma riƙa bi, Ubangiji ya tattaro hankalinku a kan ƙaunar nan ta Allah da kuma jimirin nan na almasihu. To uwa, muna yi muku umarni da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, ku fita daga sha'anin kowane ɗan uwa malalaci, wanda ba bin ka'idodin da kuka samu a wurinmu. Ai, ku kanku kun san yadda ya kamata ku yi koyi da mu, domin sa'ad da muke a tare. ba mu nuna maku lalaci ba, ba mu kuwa ci abincin kowa a banza ba, sai dai mun sha wahala da fama, muna aiki dare da rana don kada mu nawaita wa kowane ɗayanku. Ba don ba mu da halaliya a wurinku ba ne, a'a, sai dai don mu zama abin misali a gare ku kawai, don ku yi koyi da mu. Ai, ko dama, sa da muke a tare, mun yi muku wannan umarni, cewa duk wanda yake yin aiki kada a bashi abinci gama mun ji labari cewa waɗansu kuma lalata ne kawai ba sa aikin komi masu shishigi ne kurum to irin waɗannan mutane muna yi musu umarni muna kuma gargaɗinsu da izinin ubangiji yesu almasihu su rika aiki da natsuwa suna ci da kansu amma ku uwa kada ku gaji da yin aiki na gari, in wani ya ƙi bin abin da muka faɗa a wasiƙar nan sai fa ku lura da shi kada ma ku yi cuɗanya da shi don ya kunyata amma kada ku ɗauke shi akan abokin gaba sai dai ku gargaɗe shi akan shi ɗan uwa ne to ubangiji kansa mai zartar da salama ya ba ku salama a koyaushe a kowane hali ubangiji ya kasance tare da ku duka ni bulus ni nake rubuto wannan gaisuwa da hannuna. ita ce kuwa shaidar kowace wasiƙata, rubutun hannu na kenan, alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku duka.